Da uwarwa kake waya ɗazu. Na ce da uwarwa kake waya ɗazu. Eh? da wace ce kake waya? Wannan baby da mamata ce wallahi. Zan ina gaishe ta. Karki hmm. da baby da mamata ce nake waya. Karki da. Kaji da shi da. Baby da aiki. Ana aski ne? Allah ta ina ga ah, aski. Ah, da aiki. Kan masu. Ka my love wallahi ki. Da uwarwa kake waya Nace da uwarwa kake waya dazu. Eh? ba wani baby na ji labarin za ka ƙara aure dama da gaske ne da gaske ne ba wani ka san da Allah kake cin amana na ka san da Allah kake cin amana na na ji labarin zaka ƙara aure kace mini ba ni ne ci san ƙara aure baki na ji gaji ha na ji gashi ana taya mu an anguwa zaka ƙara aure ne miliyan biyar ka tura mun bana so ka bata su ita ta raba min kai ka fi mun wannan kuɗin Allah dan munafiki kawai dama a shirya gida ka dinga yabo na an ka fita ka dinga yaba yan mata ba ki wanke wa da kai eh lalle naka ne ka sa mata mai lalle kin kin kirga da Allah ki da ka kiya ku ka san da kana tsoron in yanke ka je min abin da ranka yake so kake cin amana ta da me ne yake ka gaya mu Oke kana tsoron mutuwa kenan ba ka kashe kanmu kawai mu rasa gaba daya? Kin san kina da ciki. Kin kika haifi yaran nan. Ma zai za su tashi su ga basu da basu da uba baby. Kashe ka zan yi na kashe kaina.